أعاذنا الله وأجارنا من النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله يا جماعة المسلمين ومن أجل الوديع الله سبحانه وتعالى بتوائر المسافية تسلى قوم قوم بوجه شعبي وتم بالحجة هجنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم na da shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai wadda ta dace da ashirin da bakwai ga watan ainihin biyar watan mayu kalandar albashi shekara dubu biyu da ashirin da shida kamar yadda muke jaddada godiya gare shi subhanahu wa ta'ala bisa tattara rayuwar mu a wannan masallaci ne albarka na musa bin umair da ke nan gwada da makalewa cikin garin kura karamar hukumar kura jihar kano najeriya ya ba mu damar yin wannan sallah ta asuba a cikin jami'i ina roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya karba mana inda muka yi daidai Allah ya bamu lada inda muka yi kuri Allah subhanahu wata'ala ya yabe mana inda muka fara wannan yini da aikin alkhairi Allah ya sa mu cika shi da ayyukan alkhairi alkhairan da suke cikin wannan yini na sallah muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya dace da mu da su da baki daya abin da yake ciki na sharri Allah ya tsare mu kuma muna roƙon sai mana ta goma shida haka abin da ya rage a cikin rayuwarmu abu na farko yawan masu albarka yau ranar laraba rana ce da aka ware saboda neman taimako a wannan masallaci daga masallata saboda gudanar da harkokin ilimi da ilmantarwa a wannan masallaci da haka ana tunatar da mutane cewa kowa ya kokari ya yi abin da zai iya yi musamman an yi yanka a kan gaba kun ga yau ita ce rana ta ƙarshe a cikin ranaku mafiya kima da daraja a shekara kuma yau din ita ce rana mafi daraja ita a karan kanta a cikin kwanakin guda goma to da haka mai kokari mu ga cewa mai ba su wannan yini wannan rana da dada yin ayyuka na kwarai e zama san mu ringa jin cewa kamar wannan ranar ita ce ranar mu ta karshe a duniya da haka duk aikin da zamu yi a cikinta mu dinga ji aiki ne na karshe idan Allah subhanahu wataala ya yi mana wani lokaci ya sake ba mu wani abu kari a cikin rayuwa to mu ɗauka abin nan ne da hamsa suke cewa gyara bai kamar kashi ba gyara ne wanda bai kamar kashi ba za ka yi wa masu albarka ina zaburar da kaina ina zaburar da ku kowa a yau sallolin nan guda biyar da za a nemi taimako kowa ya fito da abin da zai bayar Allah kuma ya ba mu iko kowa masu albarka sannan an sake yanka akan gaba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a rana irin wannan laraba ko da yau ta tashi daga laraba ranar sallah ce yau sunan ta ranar sallah ranar bidin babban sallah to amma irin wannan rana ta sauran makonni akwai lokaci da annabi sallallahu alaihi sallam ya ga addu'a a ranar laraba ya yi ranar litinin ya yi ranar talata ranar laraba aka gane an samu masa da ya roka da mutane su suka gane farin ciki a fuskarsu. za ka ake so wannan ranar ta laraba a karan kanta rana ce mai kima mai daraja in kana da wata addu'a kana da wata bukata a wurin Allah ka yawaita gaya wa Allah nema wannan biyan bukata a yin wannan rana insha Allah Allah zai amsa maka kamar yadda Allah subhanahu wataala ya amsa wa annabi sallallahu alaihi wasallam addu'a da yayi a cikin kwana uku a jere a jere ina yi ina yi amma ya amsa masa a ranar Laraba da haka yan uwa mu yi amfani da wannan dama kwarai mu wasu ne da kyawawan ayyuka saboda samun dace a wurin Allah subhanahu wa ta'ala an sa farkarwa zan yi shafi ranar sallah yau dai a nan kura za a tayar da sallar idi insha Allah da karfe takwas da rabi na safe saboda haka jama'a ya kokari a sallar sallar idi a yi kokari a yi shiri cikin lokaci a je a saurari zuwa liman kada a ce liman ya je yana jiran mutane wannan ba daidai bane sunna ita ce liman in ya zo masallaci babu jinkirita da sallah kawai da ai wanda ita ce sunna amma akwai lokuta da za a je mutane ba su zo ba kuma za ka ga mutane suna ta surutu za ka ji suna ta ce an yi sallah da yi kaza alhali kana da ce tun daga yanzu har zuwa lokacin da za ka shirya abin da za ka shirya cikin masallacin ne amma mutum bai je ba kuma sai tsaya yana cin da ainihin jini ne ina cewa wai an yi sallah da wuri ai kaza ai kaza ai kaza to jama'a wannan rana rana ce mai muhimmanci kwaya ce a shekara kwaya ɗaya ce a shekara duk wani aiki da za ka yi na alkhairi ga Allah a yau ya fi duk wani aiki da kai a cikin rayuwarka ta shekara gaba ɗaya duk duk aikin da ka yi a rayuwarka ta shekara aikin da za ka yi a yau duk ya fi su daraja ya fi su dada ya fi su falala ya fi su matsayi ya fi su kima a wurin Allah subhanahu wa ta'ala to me zai hana ka yi kokari ka ga cewa ka yi squeezing ka tawara bukatunka na ƙashin kai ka zo ka shigar da kanka wajen abin da za ka samu alkhairinsa da ladarsa a wurin Allah ka yi masa abin da shi ya so shi kuma su subhanahu wa ta'ala daga wajenka saboda ka yi uwa ku dinga koyar irin waɗannan abubuwa za su zama to alkhairi da ne sannan su idi mu fita ku tsamba da kwarfatan kowa ita kar a bar kowa a baya annabi sallallahu alaihi wasallam ce har yan mata waɗanda suka fara tasawa har manyan mata wanda suna al'ada sai shekara bar kowa a gida wanda ma ba ka da hijabi da za ka je annabi ce yar uwarta ta ba ta aro ta je ta halarci masallacin idi har masu al'ada har masu jini masu ainihin larurori da ba za su iya sallah ba annabi sallallahu alaihi wasallam ce su je masallacin idi sai su ne sanci da za a idi din domin su halarci addu'ar musulmi kenan wannan rana rana ce da ake bukatar mutane su yawaita yin addu'a bayan Allah a yawaita yin addu'a musamman kuma ga yanayin da muke ci a wannan ƙasa ba wai a wannan ƙasa kawai ba duk duniya musulmi yana cikin wani irin yanayi ƙalubalen musulunci da musulmai ƙalubale ne a matakin duniya ba a matakin wa ko a matakin ƙaramar hukuma ko a matakin jiya ko a matakin ƙasa ba ƙalubale ne na matakin duniya to Allah subhanahu ta'ala ya ba mu makamin da babu irinsa ita ce addu'a ita ce addu'a mu tashi mu yi addu'a jama'a mu gaya wa Allah bukatun mu da damuwoyin mu Allah ya mana baiwa ga jiya ranar arfa ga yau ranar sallah Allah subhanahu ta'ala ya sake mana wani nafin wato ya sake bibiyar mu da waɗansu kwanaki na alkhairi suke kwanaki uku da za su biyo bayan sallah wannan gyara ne Allah ya mutane gyara ne wanda a baya na faɗa kamar yadda bawashi ce gyara bai kamar kashi ba to amma su ma kwanakin guda uku da za su biyo suna da tasu ta falala ta musamman amma dai ba su waɗannan falala ba to waɗannan damuwai da muke da su damuwa da muke da ita akan addininmu mu damuwa da muke da ita akan rayuwarmu mu damuwa da muke da ita akan tarbiyyar iyalanmu, damuwa da muke da ita a matakin ƙasa tattalin arzikin mu damuwa da muke da ita akan shugabanni waɗanda ka rasa kansu ka rasa da Allah ya jarabe mu da su sakamakon ayyukanmu, mai kudiri na kwarai cewa za mu gyara tsakaninmu mu da Allah kuma mu gaya wa Allah mu roƙe shi Allah ya kawo mana ainihin shugabanni na kwarai masu hankali masu tunani ya kawo mana shugabanni waɗanda suka damu da ma al'ummar su ka ma kar su damu da addinin amma ya zama to sun damu da addini da al'ummar su amma roƙon mu shi na ya ba mu shugabanni wanda suka damu da addini dan an samu shugabanni da suka damu da addini to lallai rayuwar mutane za ta inganta saboda babu kula da haƙƙi idan babu addini in mutum bai da addini ba zai saka kula da haƙƙin mutane ba saboda haka mai yi kokari mai ta gaya wa Allah Allah ga halin da muke ciki a wannan ƙasa ga halin da muke ciki a matakin duniya Allah ka fi mu sani muna gaya maka ne ba dan baka sani ba amma muna faɗa kamar inda kace fa asarafna bi dhunubina fa asarafu bi dhunubihim an tabbatar da an yi laifi mun yadda Allah mun maka laifi mu kankan da kai zuwa ga Allah mu yi shekaru da sauyi Allah subhanahu wa ta'ala bai kawo sauyi na roƙon Allah subhanahu ta'ala ya karbi ibadun da zamu yi a wannan rana mata in sun tafi fita masallaci annabi ya ce ya hurna tafilati banda kwalliya banda ado banda cin gayi a'a su fita annabi ya cikin cikin da kama a fita cikin da kama wannan yanayin da muke gani ko da muna ganin masallaci ake tafiya a'a akwai matsala akwai matsala abinda kake gudu din ya faru yana iya faruwa saboda haka mu yi kokari mu ga cewa mun umarci shi gwargwadon iyawar mu duk wanda take da wani tunani za a sha mata turare za a yi kwalliya a gaya mata a'a ga abin da annabi ya ce muna roƙon Allah ya ba mu ikon bi Allah ya ba mu ikon kiyayewa waɗannan kwanaki muna roƙon Allah Allah ya sa mun amfane su abin da ya rage a cikin su muna roƙon Allah subhanahu wataala Allah ya sa mu yi da shi na alkhairi abin da zai biyo bayan su muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon da su alkhairi Allah in waɗannan su ne namu na ƙarshe a duniya Allah ka sa su ne mafiya kyau cikin waɗanda muka yi Allah idan akwai ragowa da kasa za mu yi Allah muna roƙon ka Allah ka sa waɗancan gaban su waɗannan da za su gabata Allah ka ba mu kyau a duniya ka ba mu kyau a lahira Allah ka fadi ma azabar wuta Allah ka taimaki addinin musulunci da musulmai wa sallallahu wa sallim wa zid wa barik wa akrimani ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام عن المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله